وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين واعتصموا بالله جهد أيمانهم sun rantse da Allah iyaka rantsuwa mana ƙololuwa rantsuwa da in ya la yakhrujuna ma'ana kaga can ai in baka wanta ba suna cewa ya kuluna amanna billahi wa bir rasulihi wa ata'na kuma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika kuma ma ya bil mu'minina to su ne wa'annan azzaluman su ne wa'annan munafukan da suka zo gaban manzon Allah sun rantse da Allah iyakar rantsuwa la'in a amartahum la yakhrujunna in ka umarce su za su tsaro ma'ana in an ce a fita yaji za a fita da shi da Allah ya tafi da nesa in ka ce a fita aiki kaza za su fita aiki sun rantse da Allah za su yi maka da'a duk umarni da ka bayar to za a yi tare da su lokacin da aka ji ga wasu mutane za su faɗo musulmai in aka ce musu su fito za a fitar da su lokacin da aka ce ga wani aiki ya tashi a gari irin hakan ganuwa irin masallaci irin menene za su fito a yi da su ma kenan ba a kirga musuluncin mutum in dai har za a yi masallaci a anguwansu bai sa hannu ba yana kallo ana ginin masallacin in yi yanka kayan fita ta bai ba da kuɗi ba bai ba da uzuri ba bai ba da kaza ba wannan baya cikin musulmi in aka ce ana aikin masallaci a'a ko ana aikin wata hanya da za a gyara domin al'ummar musulmai su tafi auren ɗin mutum ya ɗauke kansa ce babu ruwansa tunda lokacin da a gyaran hanya daidai yake da yawa gari ganuwa kuma zan Allah ya fita da kansa to suna rantsuwa da Allah duk yayin da ka kira wani aiki ya rasu rasulallahi hasuna wallahi ya kharujunna yau da mutane da wani shugaba zai fa irin wannan aiki malam za ka ga irin wa'annan mutane kusan wa'annan mutane a yanzu su ne majority su suka fi yawa in an ce ga aikin addini malam kowa zai kama gaban kansa mu mun jaraba mun gani za ku fara aiki kun kuma mutum ɗari biyar to amma kafin aikin na ya ƙare kila ba ku ce in ba ku ta kwara biyar da kar a kai ƙarshe wannan su shigo wannan su tafi to wannan ko ina nuna in ma dai mutane ba su san filin musulunci ba wa in ma mutane dai wa ina mutane ne sun sun san addinin musulunci suka aikata haka duk wani koma ya ɗaga kai kalle fice sannan kuma wani da zama ya hauku da wada kai ku tsaya mana mutum kuma an kira sallaci shi ma na sallah masallacin inda wani abu zai same shi sai ka ga ya zo na cewa ina nan tare da ku kai yanzu masallaci na da kuɗi yanzu ya za a yi a taimaka in ba taimake shi bai ce ba haka ba amma shi bai taimakawa da nashi bai taimakawa da karfinsa bai taimakawa a a yi da zo a shi ya zama tamkar wani alubiya ɗaukar gaddawa ƙulla ta kwasai to kaga ga amsa irin waɗannan masu rantsarantsa bai kamata a yi masa kawaici ba wanda ka ga annabi zai masa kawaici ba ka ba ka yi mutu da ce wallahi tallahi ni ma na so in je gona dan ba zai ce kai da rantsuwar ka mun san bai kamata ba duk da aljanna na bai da wuta ba abin da zai yi muku nasara tana halin Allah a fito a faɗa masa da kai a rantsuwar kasanan ne ya ce ko da yana rantsuwa haka ta isa ba a tun ma'arufa yi kuɗa ya ce ta a ku sananniya ce ta ce sananniya kana da mutum dubu to wannan tabbatar maka ɗari ɗaya kake da su masu kai إن الله خبير بما تعملون الله na da cikakken sanin ayyukanku ya munafukai ni ma da ni ake wannan tafiya ni ma da ni ake wannan tafiya amma aiki ya zo ba ka cikin tafiyar ne kul ka faɗa masa ya rasulullahi jama'a ati Allah wa ati rasula ku da'a ga Allah ku da'a ga manzon Allah wa in wallau in kuka ba da baya haɗu da iran fa innama alaihi ma hummila abin da ya ɗauka na kansa in zunubi yake yi ya ɗebo yana kansa wa alaikum ma hummiltum kuma abin da kuka ɗauka na kanku ma'ana kowa ya ɗebo ya kai bakin sa kowa ya ɗebo wani mutum ba zai ce to tun da ita dai wannan wurin ba za a goya min baya ba wallahi bari in je in jangulo fitina ta haɗa kowa ba da jangulo a kan kaza da kare wala ya yi kuma karon ayyuhu illa bi alihi wallahi makirce mai makirce bai fada wa kowa sai a kansa in ka ce bari ka je ka jangulo da ya haɗa kowa da kowa a kan kaza da tsari ko kuma kuma annabi rike gaskiya ku wanke zukatanku duk abin da za a faro muku zai kare akan wanda ya faro shi in dai kana rike da Allah baka ce shi kuwa ba Allah ba zai tozarta ka ba za ga duk wani kulle-kulle da za a yi in an kulla an gawa sai a gaba ka ciki a sake zo a kullo wani sai a gaba ka ciki a sake kullo wani abu a sake kullo sai a gaba ka ciki to ku ƙara da tsoron Allah in to tsaye oho sa ta do in ku kai da'a ga Allah za ku shirya وما على الرسول إلا البلاغ المبين وما على الرسول باب وانا أبو بيت منظر الله إلا البلاغ المبين فاتي أروا بيننا شيء منظر الله إياك في إيسا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر to manzon Allah babu wani abu kansa ya kace gaya mutane ga gaskiya ga rufin gaskiya to kai fa mai dawowa yau min ba fi aula jama'a za a aiki in an yi aikin nan shi ne za mu samu kaza wannan aiki shi ne zai mana kaza shi ne zai mana kaza an ga dama in kana da tambaya i tambaya in ku babu tambaya sai dai kawai irabe wannan da Allah take sai a barka da Allah يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمانهم أنهم يقسمون بالله القرآن دقى لا إشي منافقة تنتو بكين دفك أي الله تعالى بعد الأباري جمد مطعم منافقين المتخلفين عن الرسول في الجهاد من المنافقين wa man fi qulubihim maradun da waɗanda suke da ciwo a cikin zukatan wa da'afu imani da raunin imani annahum yaqsimuna billah su kanan su da Allah da in amartahum idan ka umurce su da fita fima yastaqbalu nan gaba to an yale baya an yafi in ka ce musu a fita aiki kaza nan gaba au dan eh, au la inna saka alaihi idan kai musu nasiha ka faɗa musu gaskiya hina karasta eh, fi ma dai na nasarsa eh, aka yake aka yake wancan fi ma yadda kabala cikin abun da zai zo nan gaba aw la in go, nasas alaihi hina kharasta ma'ana in ka sanar masu sai sanar mutane sai ce ana zuwa aiki ba a sanarwa ha sana ce to wani kana a sanar maka eh ake fita ba ranar da za a fita gaba ɗaya mun haɗu da tafiyar mu mun ba da alhamisu a addinin Allah lura da masu aikin gwamnati to ana ƙara lahadi amma rabi da rai lura da masu aikin gwamnati su ba a kama su alhamisu ana samun duk eh, abin nan da suke da suna wanda suke aikin ainihin abin nan alhamisu to masu aikin da lahadi a kullum kana da rana ɗaya da ka bayar shi ne sanarwa in za ka je baka da bukatan a sake sanar da kai ke nan gaba a ko kuma in an faɗa maka la yakhruju da wal ma'na al awwal aula wanta ma'anan farko ya fi an fi ma yastaqbalu kenan qala allah raddan alayhi sai Allah ya faɗi yana mai masa raddi kul la taqasimu ka fada musu kanku dai na rantsuwa tunda suna ta rantsuwa suna walar da kansu Allah ya riga ya sani idan ga akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ai de ko la la nahtaju ila ikasamikum mu ba mu da bukatan rantsuwanku ku ku fito kawai in kuna fitowa wa ila a azarikum ba mu da bukatan uzurin ku san ku kai wa Allah uzuri sai mutum zai ce ai wallahi ni kan kaza kaza ce masha Allah ba komai ba komai ke kabun ka inna Allah qad nabba'ana min akhbarikum Allah ya riga ya ba mu labarin maganganun ku. wa ta'atukum ma'rufa ta'anku sananna ce la takfa alaina ba ta boyuwa gare mu kada kunna na'arifu ma minkum at-taqila wal kasala min ghairi fadri kada kunna na'arifu at-taqila minkum mun san nauyi daga gare ku ala nauyin jiki nauyin fita yau za ka ga misali yanzu za a je aiki ainihin kai kafin an tafi aikin na mutum ya zauna a gida wanda je aiki shi ne wanda za ka shi a wurin aikin ina jira sai na za a fara to kuna ma'arifar tafasila mun riga mun fahimci nauyi daga gare ku wal kasala da lalace min gaire rubuni haka ba mu da bukata rantsuwan ku ba mu da bukatan ainihin alkawarin ku fala wajaha li udhurikum ba ku da wani dalili za ku ba da uzurin da za a karɓa babu wata fiska da wai za ku rantse ku zar ku tabbatar wa mutane wani rantse-rantse wani uzuri duk bai shafo ba inama ya hataju ila zalika man sana amruhu muhtamilan wa haluhu mustabihatan inama ila dalika mai bukata zuwa ga wannan man kana amurho muhtamila wanda lamarinsa zai iya zama gaskiya dan mutane in mutum ya magana za ka ga wani maganarsa mai yiwuwa ne amma za ka ga wani ya magana shi ba mai yiwuwa ne ba kada mutum da nisa ko da misali mutum ne yake aiki zai baka uzuri akwai wanda uzurinsa ka yi akwai wanda uzurinsa ke kai malam da galibi kawai ba ka zo ba amma ba maganan uzurta akwai wanda babu shakka in ya faɗi magana amrun mumkin wahaluhu mustabihatan damarinsa. yana da rikitarwa zai iya yi wa haka akwai wa haza rubbama yufiduhu al-udhru barata wannan da dama uzura ya fi duhul uzuru uzuri zai ba shi fa'ida na bara'atan kukuta daga laifi kukuta daga zargi wa amma antum hakaza amma ku da muka san halayenku muka san rantsen-rantsenku fa kalla wa san ba za ka ba kaga nan ya kamata Gabanni aiki Gabanni wale da san wannan magana ya kamata ka san irin waɗannan mutane a cikin jama'a malami ya kamata ka san irin waɗannan mutane a ɗalibanka mai dukiya ya kamata ka san irin waɗannan mutane da al'amuran mai mulki ya kamata ka san irin waɗannan mutane tunda kana sarke da su wa innama yuntazaru bikum ويخاف عليكم حلول بعث الله ونكمته نكمته وإنما ينتظر بكم أنا جيراني أكوي ينتظر بكم حلول بعث الله أنا جيرا مكثو كرابا ألا دو حالة سقوي شيء أكيدنا هو أنا جيراني يوشي ألا رسو كمكو دعبو جيرا جيراكو ويخاف عليكم أنا مكثو روني كوي حلول بعث الله هينزل saukar azaba nan da Allah wani ke masa ku amma kun riga kun bayyana an riga an san ku babu wani ana kuma kuma yi wani mutane ya kamata a bayyana maku wale haza adahun bi qawlihi hi isa Allah ya gargaɗe su wa'annan mutane masu ƙaryar ɗa'a kuma babu ɗa'a masu ƙaryar suna tare da ku kuma kuma tare da ku فإن الله خبير بما تعملون أي ألا مباد العمال إني أبو بو عندك في أي كتوى عندك وان لأن هذا تككي مثاني أي خلق أي جازيكم عليها زي سلامك أي أي سنك أتم الجزاء في سلامك أي أي حمسين هذه حالهم fi nafsil amri wannan shine matsayin su akan lamarin wa amma rasulu alaihi salatu wassalam fa wazifatuhu an ya'murakum wa yanhaakum aikin sa ya umurce ku ya hana maku sai kaga shugaba ma aikin sa kenan ya ba da umarni ya hana ya wuce ya yi naci malami a ɗalibansa shi ma abin da ke nema kawai kenan shugaba a mabiyansa shi ma ya wuce ya abin da cancanta sauran mutane sun ce ya basu da Allah wani hada ala kul ka ce musu afi Allah wa afi rasula ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah fa in in tasalu idan sun zartar da da'a ga Allah da'a ga manzon Allah a aikace kana haddakum wa sa'adatakum wannan shine rabautan ku duniya da lahira wannan shine ainihin samun ku wa in tawallu in ku suka bada baya wannan magana suka ji ba su ji ta ba dole za a yi musu gaɓe gaɓe akan wannan magana in أو فإنما عليهم عليه ما هم من ke kan من Allah na kansa. من الرسالة shi mai wa'azi ko mai eh, shugaba ko mai ne abun da ya ɗauko na kansa mina risala wa addaha ya riga ya sauke ta ya gaya wa jama'a ya fita kuma aikin shi wa alaikum ma hum kuma yana nan abun da ka dora maku mina ta'ati na ku ita ga shi ba ku ba kada na tahalukum wa zaharat halinku ya riga ya bayyana ya fito fili sabbana zalalukum fatan ku ya bayyana wa gayyukum wasu ya kakukum da cancantan ku al'azaba wa in tuti'uhu shahadatu kun kun yi da'a ga manzon Allah to kun shi in kun yi da'a ga Allah babu shakka kun sha إلى الصراط المستقيم تعتدوا إلى الصراط المستقيم كل شريعة زوجة جتفر كيمي كي قولا وعملا فتا دعي كتاوى فأنا كنا kun faɗi ɗa da baki sannan kuma an gan ku cikin aiki fala sabila lakum ila hidayati illa bi ta'atihi ba ku da wata hanya ta shirya zuwa ga Eh, zuwa ga shirya face zuwa ga da'a gare shi wa biduni zalika ba da wannan ba la yumkin bayyuwa ainihin ku shirya bal huwa mahalun shiryan ku wa ma ala rasuli illa al babu wani abu bisa manzon Allah ita ce isarwa ai tatabi tabaligukum mulbayinu muku isarwa a sarari ba boye boye babu wani dungu allazi la yubqa li adin kan wanda bai bari kokanto ga wani wala shubha وقد فعل صلى الله عليه وسلم النبي يا حيكتا دومين يا إسر يا إسر قد بلغ بلغ البلاغ المبين يا إسر إسر وتبيني dama daga cikin wajibin annabawa guda hudu a tablighu bayan asiliko da al'amana a tablighu al tsana na huɗu, to annabi ya isa. annabi bai boye komai ba wanda ya wajaba malamai su masu isar da gaskiya wa innama alladhi yuhasibukum wa yujazikum huwa Allah ta'ala mai maku hisabi mai sakawa Allah tabaraka wa ta'ala shine alhali min ليس له من manzo شيء منظور lahu, ba له abu gare shi min al'amur. Ta kaga kenan kuwa a nan mutumin duk da ife abin da ka aikata inda kana tare da shi to zai kai ka aljanna ba hisabi ba uquba ko da ka aikata duk abin da ka aikata ni ina tabbatar maka wallahi yana karya ga manzon Allah an ce laisa lahu min al shay ya za wancan banza zai kai ka aljanna ka rudu imma kabilanci ya zaka asubancin kai zaka ka je ka halaka wallahi har fado ka dawo ka bi gaskiya kawai abun ka babu wanda ya san maka shi shiga wancan rudani kada kabilanci ya kwashe ka kada ta asuban ke kwace ka wai wani mutum zai kai ka aljanna ba hisabi ba uku ba ko da ka yi duk abin da ka aikata ya sake yanka wata karya wai da zai haɗu da annabi ya masa haka tsakaninsa da annabi sama da shekara dubu ɗaya da ɗoriya da shi kuma ga abin da annabi ya faɗi wa kada kama bai wajen hafi annabi ya riga ya yi aikin da Allah ya ɗora masa وعد وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا Allah ta baraka wa ta'ala ya yi alkawali wa masu imani min kuma alkawalin Allah gaskiya ne Banda da imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari aiki na gari ayyukansu suka yi saboda Allah kuma suka yi ayyukan nan yadda annabi ya yi bayani saboda haka nan Allah ta'ala ya yi musu alkawali alkawalin Allah gaskiya ne in dai har mutane suka tsaya suka yi imani ainihin suka gaskata imaninsu da ayyuka na gari ayyukan amma wanda aikin an yi shi saboda Allah aikin an yi shi yadda annabi bayani to alƙawali shi ne la yastakhlifan da fil ardi Allah zai ba su kasan zai damka musu kasan a hannunsu wato kenan a ce abun ba karfi ba ne ba bai kamata mutane sai kai sai amfani da karfi ba matasa an sun gabu ya kici ya ne ya su ba karfi a ah, ku gyara imanin sannan ku ci gaba da mu'amala ta gaskiya a tsakaninku gaskiya a komai ba sallah kaɗai ba gaskiya a mu'amala gaskiya a magana gaskiya a gaskiya haka ko ka tafi a haka to Allah zai ba ku kasan da ya sakali sunnakum Allah sai ya tsora ku fil ardi a kasan wannan ita ce hanya shi ne za ka jance mu koma ga Allah muddin za mu koma ga Allah to al'amura zai dawo hannunmu illa koma ga Allah ne aka kafa kamar takhlafa ladina min qawlihim amma yadda ibaya da kasawa na kafin su sai ka ga fir'auna ya ne annabi Musa amma ai Allah ya fir'auna ya ce annabi Musa za mu halaka su mu ba ku kafa mu ga ya za ku wannan magana tana tafiya dukkan annabawa wala makinan lahum dinahum Allah sai ya tabbatar musu da addinansu Allah sai ya tabbatar musu da shari'arsa Allah sai ya tabbatar da ita Allah zai tabbatar da lahum wanda ya zaba musu addininsa ya tabbatar da shi wato rashin abun da za a goya ko ba masu gaskiya mu al'umma musulmai na yau babu shakka mu ba Allah shi isa muka shiga inda muka shiga a duniya gaba ɗaya muka faɗa inda muka faɗa a kawai gari maciya aladun kuji ya mu so ke ba mu dokoki so ke ba mu umarni so ke ba mu kaza so ke ce mana mu yi wa annabi muhammadu kaza so ke ce mana mu canza kaza so ke ce mana mu canza kaza mun ba Allah Allah ya ce muddin da za mu tsaya mu yi wancan abin din Allah zai ba mu kasa kuma Allah zai tabbatar da wannan addinin na annabi Muhammadu walau karihal kafiru ita za rahu da dama inna da wa raditu lakum al-islam dina la yubaddilannahum min da khawfihim amana Allah ce wallahi sai ya canza musu aminci bayan wannan tsoro da take da an yi magana united nations ai sun ba da umarni ai sun ce kaza sun ce yanzu doka kaza kaza kaza ana cikin dawafi sun tsaya da dawafi ana cikin da magana wa bana ba a umra ko tsaya in kun yi umra duk mutuwa za ku ko an ba a a yana bana ba hajji yanzu ku koma jefe yanzu maganan masallatai gurbe su ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce kaza to wannan tsoro zai kawo a yi haƙuri kafa ta Allah ce kuma wanda ce wani haƙi wata lil mutaƙi Allah zai canza wannan firgishin da ake ciki zai koma aminci amma fa mu koma ga Allah ba da surutu zai koma ba dole sai mun kama Allah mu gyara mu'amalolin mu mu'amalolin mu ba kyau rayuwar mu tsakanin mu da iyalan mu akwai gyara an riga an shiga ciki alƙawlan mu akwai magana ayyukan mu akwai ha'inci amma a cikin musulman har za ka ji ana ce akwai ɗinkin kaso ɗinkin an za a yi za a yi mara kyau takawa ɗaya ɗaya ne ɓar ya fitar da kai abin da aka ce wannan na sayarwa ne ba za a yi mai kyau ba ya Allah ku zai taimake mu har dai sai mun gyara tsakaninmu da Allah sai mun gyara tsakaninmu da mu'amaloli da mutane mun gyara mu sannan Allah zai taimake mu ba mu gani wacce ya ce ta bahaushe take ci ko kuɗi ba ga ƙididdiga ta zo cewa don ka duba mafi yawancin kuɗin hausawa malam kuɗin kwangila ne amma ba kuɗin sana'a ne kuɗin yi kuɗi ta kwangila inda contract mutum ke samu wato babu inda zai kudi domin me sana'a sana'a gaskiya don haka Allah bai sa albarka a kayan sa Allah bai sa albarka a hadafan saboda kana hatta addinin kungiyar addini aka taso cutan juna ta yi za ka kungiya ba ta albarka kungiya ta dade shekara ɗari sai ka ta watsa yayin maganar shekara ashirin nan sai ka gani makarantar shekara ashirin an watsa da islamiyyar da muna da su islamiyya kaza sun ne sun yi mulki ta fashe gida kaza wannan ya gana shi wannan ya gana shi wannan ya gana shi wannan ba gaskiya ce ku ne wannan Allah zai tabbatar muku da addinin ku ku karan kanku matsayantar kanku ne Allah ba zai taimake ku ba mulkin kuna haka wannan bai kaunan wannan wannan shi ne yake rusa wannan wannan shi ne yake rusa wannan da yau ce Allah zai tabbatar muku tsoro kan dole za ku zauna cikin tsoro dole ku zauna karkashin wasu wannan ruwa ya doki duniya gaba ɗaya da dai Allah ya kawo mana tunani ya zo mana mu koma zuwa ga alkur'ani mu koma zuwa ga sunnan manzon Allah mu rike addini wallahi Allah zai ba mu duniya kuma Allah zai canza zai tabbatar da wannan tsarin musulunci a bayan kafa kuma Allah zai canza wannan firgitin ya koma aminci ya abu dunani sai su koma ainihin wayannan mutane suna ta a gare ni kadai la yushriku na bi shay'a ba su haɗa ne da komai rasa shirka ba su kama bokaye ba maganar yan tsafe-tsafe ba maganar yan shirke-shirke ba maganar yan sihirce-sihirce Allah kawai aka koma aka kama guda ɗaya wa man kafara ba da zalika wanda bai kafirce bayan wannan fa ulaika humul fasiqun ainihin wayannan su ne fasikai wannan aya كهم سند هذا من أوعاده السابقة التي شوهد تأويلها ومخبرها وانا نادج سكين القول الله تبارك وتعالى نجفيا أو عاده جمع وعد وانا آية نادج سكين القول الله نجفيا دعوة مبيني allati shuhida wanda an ga ta'awilu ta'awiluha fassara al'umma sun kama Allah kuma Allah ya ba su nasara ka duba sahabban manzon Allah to kwara nawa sun kama Allah Allah kuma ya aminta da su sun zauna cikin tsoro sun zauna cikin firgici sai da aka wayar dare duniyar kanta ta firgita da su wa makabaruha an ga wannan alƙawari na Allah sun kama Allah sun kaɗe ta Allah kuma Allah ya ba su ƙasar ya tabbatar da wannan addini a ƙasar ɗin an ci gaba da bautan Allah Allah bai canza wannan abu ba sai da suka canza sai da ƴan baya suka canza shi kenan Allah wa'ada man فإنه وعد من قال بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض domin Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin duk wanda ya faɗi kalmar imani sai sai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wal amali salih kuma yayi tsaya yayi aiki na gari hmm? man eh, eh, ainihu wa'ada man kama bil imani ko nace man kala gaskiya ne innahu wa'ada man qama ya ma kyau wanda ya tsaya da imaninsa shine dai imanin nan ba zai canza ba ashhadu an la ilaha illallah arkanul islam kana arkanul iman imani da Allah imani da littafai imani da kaddara imani da ranar karshe da sauransu wanda duk yi da imanin nan da ya tsaya da aiki na gari ya samu istiqama kokon kullum da aiki na gari din shine abun da aka yi shi saboda Allah kuma aka yi shi yadda manzon Allah ya tsara min hadhihi umma duk waɗanda suka tsaya da imani da aiki na gari to Allah ya wasu alƙawari an yastakhlifahum fil ardi zai ba su kusan zai karɓe komai idan da shi a nufu yakununa hum khulafa fiha su za su zama halifofi a bayan kasan su za a bawa rikon kasan almutasarrifi na fi tadbiriha masu gudanarwa a wajen tafiyar da kasan wa annahu yumakkidu lahum dinahum Allah zai tsayar masu da addinin su alladhi lahum wanda ya yarda musu da shi wannan addini nasu da ake magana wa huwa dinul islami shine addinin musulunci alladhi daya na kullaha wanda ya zarce addinai gaba ɗaya su ya musu zara irtadahu li hadhihi al umma Allah ya yarda da musulunci wa wannan al'ummar ta annabi Muhammad لفضلها saboda darajar al'umma wa sharafiha ya zaɓa mata musulunci sai ne addininta kuma ya daidaita wa ni'amatihi alaiha da ni'iman da iya kanta da an ya tamakkalu min iqamatihi za su samu dama Allah zai ba su dama na tsayar da wannan addini wa iqamati shara'ihi da tsayar da shari'o'insa a zahirati wal batina wa yukari al-kafiru الظاهري تبوي في أنفسهم علامته وفي غيرهم لكون غيرهم دومين ونفو من أهل الأديان نفورا ما سوء الدين وسائر الكفار جسورا كافرين مغلوبين تجزينا وان ذا أهل يعني أن تتوني وأنه يبدلهم الذي تنزاته من بعد خوفهم Allah zai canzo musu bayan firgici da suka shiga ciki bayan kanta da suka shiga ciki bayan wulakanta da suka wulakantu zai kana alwahidu minhum aya daga cikin musulmai ya kasance la ya tamakkanu min izhari dinihi sallallahu alaihi tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas bai iya bayyana addininsa sai dai mutum magulin din addini sai boye وما هو عليه أبن كفى إلا بأذى كثير من الكفار سيد الشوتر ما دجا كافرين وكون جماعة المسلمين قليلين لو كثير فالسيد كفرت جماعة المسلمين كفرني هي دنيا أقول جماعة المسلمين دوافي دي بها إيمان باب الإيمان Zama asalin musulmi na kwaliyu jika jinjiri su ila gai da himbe. In an kwatanta shugaban wasu da su. Ko kaddar ma horo Kuma mutanen duniya jama'a ya son jefe su an kwashe wahida ce. Ya ba an tararmu ku. Gabar yadda a ainihin masu cin abinci sukan taru kewaye kula. haka duniya gaba ɗaya ta taru dukkan sauran tarkacin addinai suka tara ba musulunci cewar musulunci shi ne kaɗa ke so a kayar tilkal ayyamu nudawilu ha bainan ba. wa bagau lahum al-gawaila ainihin suka yi zalunci gare su da mugunta وعدهم الله هذه الأمور ألوكة سنة تكون ونن كنتي تكون ونن ولا كنتا Allah ya musu wannan alƙawarin kuma ya cika musu wa qata nuzuli hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka a lokacin abu ke sallah wa hiya lam tushahid al-istikhlafa domin ba a lokacin ba su ga istikhlal halifanci ba lam tushahid ba ga halifanci ba a lokacin ana sallah cikin duwatsun makka fil ardi والتمكين فيها دا فامن إيكو أتكنتا والتمكين من إقامة الدين الإسلامي دا فامن دامن كفى الدين المسلمي زرتد شيء والأمن تام دا تكتن أمينتي بحيث يعبدون الله عند سكتا أجا الله ولا يشركون به شيئا بس هذا كده كومي ولا يخافون أحدا بس أورون ولي إلا الله kama sadar hadhihi al-umma farkon wannan al'umma ta yi tsaye da wannan imanin kamar yadda a can ɗinta ya ce Allah ya fa innahu wa'ada man qama bil imani to wannan kaga ai karatun aka yi da waɗanda suka gwada shi wa qama sadar hadhihi al-umma farkon wannan al'umma ta yi tsaye min al-imani wal amal salih da aiki na garin bima ya fuko ala ghairihim wanda ya haura kansu wa Makkana Allah kuma ya tabbatar da alƙawarin sa ya danka musu min albilad wal ibadi ya ba su ikon kafashe ya ba su ikon jama'a wa futihat masharikul ardi wa magaribuha aka bude gabacin duniya aka bude yammacin duniya wa hasala amnu aka samu aminci a tam watan keno ta aka samu iko cikakke aka samu wadata tattara kai mutane sun daina karɓar sadaka fahaza min ayatillahi ba. wannan yana daga cikin mu'jizozi na Allah tabaraka wa ta'ala masu ban mamaki al-zahira wala yazalu al-amru lamari ba zai gushe ba ila a sa'a mahama kamo kalamar yake ha'ata da kiyama duk lokacin da mutane suka yi tsaye to kuwa za su samu wannan wala ya zalul amru ainihi ila kiyamisa mahama kamo bil imani duk yadda suka yi tsaye da imani wal amal salih fala budda an yujada ba makawa za a samar da ma wa'adahum Allah abunda Allah ya musu alkawali وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقون والمنافقين أي وإنما يسلط عليهم الكفار الله كان أورا a kan Musulmai ne da munafukai su ikon musulmai wa yudilhum fi ba'd aya ne. ya janye mulkin nan a wuri lokaci a jaso a fisge su a raba su da wurin da suke بسبب اختلال المسلمين بالايمان والعمل الصالح شنو دليل قولي بقول لك ديني سبب سمر ايماني ايمان يا تفرقتي اي كان سنه دلي يا تفرقتي انا اي في باب اخلاقي انا اي في باب قويد النبي الا قويد النبي نن دباشي ني ومن كفر بعد ذلك وانك يا كافر كي بايا نم بايا ام باسو كلام ainihin ba su samu iko wasan tsanata da iko nan a ta mata dakum ya ma'ashar da masu nefa ula ika humul fasik amma yadda abin ya same su ai allazi na karaju an ta'afi layi wa fasadu wanda suka bar ta'a da Allah suka bar nan lam yaslihu lisalihi ba su kyautata kyautatacce ba ولم يكن فيهم عالية للخير babu cancantan alheri ga wuri su walam ya fihim ahaliya babu wanda ya cancanci lila khairi fihim alheri a cikin su kowa ka taba da nashi li'annan da zai ya tsaro imana domin mutumin duk da ya bar imani fi hali izzihi lokacin da yake da izza ta samu iko ta samu karfi ta samu kaza sai bar imani wa qahrihi lokacin da mutum ke da iko ta ragaman mulki ke hannunsa wa adami wujudil asbab mani'ati ba abun da zai hana masa tsayar da wannan addini minhu yadullu ala fasadi niyyatihi wannan tunda ya samu iko ya samu dama ya kasa aiki wannan yake nuna yana da mummunan manufa wa khubusa wa khubusa qawiyati eh, da munin abin da ke kunshi da shi لأنه لا داعي له لترك الدين عند بيد ولي أذرين دا بيد الدين إلا ذلك سيدي توزيشن إيمان انسان ودلل هذه الآية وانا آية تهمسن جبير mai albarka ta nuna mana annallaha kada makana man qablana Allah ya ba da ikon duniya waɗanda suke kafin mu واستخلفهم في الأرض يا باط ملك أفضل كما قال موسى لقومه ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الله زي باكو زي دنكا مكو قصر يجا كيف تعملون كمكو يد يجريكم هنونكو وقال تعالى الله يا فدي أود وجد إيش ورأيه ونريد أن نمن على الذين استضعفوه muna son bayar da kyauta ne muna son mu bayar da kyauta alal ladina tudifu bisa wa'annan da ake wulakantawa ake rainawa musamman abun da fir'auna ke masu masu mulki ke masu fil ardi a a'immatan yanzu reshe zai juye da mujiya mu sanya su so ne imamai abun koyi wa ja'aluhum alwarisin mu sanya su ne masu gadon ƙasa ونمكن لهم في الأرض مثبتا دسوء كفر مباطئيكم كفر متبتا متبعدين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار النار ولبئس المصير واقيموا الصلاة قطعية دا صلاة الأمة المسلمة قطعية دا صلاة أيتا جمعي أيتا كاللوكة تنتا أتكا شرطنتا أتكا ركننتا أتكا لدبوبنتا أتكا سكتا تتبيني تبيني تقوي wa zaka ta ku ba da zakar dukiyoyinku tayyibatan biha anfusukum wa ar rasul ku yi biyayya ga manzon Allah cikin dukkan da za ku labari ku yi biyayya ga manzon Allah cikin duk abin da ya umarce ku ku yi biyayya ga manzon Allah cikin duk abin da hana ku kuma kada ku shirya wani abu sai yadda ya tsara maku hawan turhamuna in kun yi haka tabbas za ku rabauta za ku samu jinkayin Allah za ku samu lutufin Allah za ku samu taimakon Allah la ta saban allazi na kafaru kada ku ɗauki waɗanda suka kafirta kada ku yi zaton kafiran nan ba mu'ujizi na sun gagara fil ardi ba wa ma'awahum an-nar ba kuma su ne wala bi'sal masir kai makoma ta yi muni mutum makomansa ta zama wuta ya muru ta'ala bi iqamati salati Allah ya yi umurnin tsayar da sallah bi arkaniha wa shurutiha ainihin da sharuɗanta wa adabiha da ladabobinta zahiran wa batinan wa bi ita'iz zakati Allah ya yi umurnin bayar da zakka min al-amwali allati khalaqa Allahu alaina al-ibadu daga dukiyoyin nan da Allah ya bawa bayin sarikonta istakhlafa Allahu Allah ya damka masu kan dukiyar al-ibada istakhlafa Allahu al-ibada alaiha Allah ya dora bayi akan ta su jira masa ita wa a iyaha ya ba su dukiyar kuma abin da ake so a ce mutum duk wani mai kuɗi kowa ba ya da komai dukkan arziki na Allah ne dukiyar Allah ne a hannunka kuma Allah yake ka tsare ka haɓaka ta ka ƙara ta ka yi duk abin da ya cancanta wanda ainihin aikin Allah da ita shekara in ta cika ka cire haƙƙin Allah kasa arba'in da kuma dukiya ne kafa ta a fiskoki takwas ɗin sauran ka ci gaba da riƙewa kada ka yi almubazzara ce kulu rabo, wala tasrifu bi an yu'tuha utuhar fukara, a yadda ita wa mabukata wanda suka cancanta wa gairuhum zakara zakarahumullahu wanda Allah ya ambace su a littafinsa liman sarifin zakati da wurin da ake bayarwa a zakka Allah faɗi wurin a haza ne akbaru ta'ati waɗannan Allah ba da zakka na daga cikin mafi girman ta'o'i wa ajalluhuma jami'ata ne li haqqihi sun tsaro haƙoƙin Allah wa haqqi khalqihi da haƙƙin halittunsa kaga sallah haƙƙin Allah ne dukiya haƙƙin halittu ne da ikhlasin lil ikhlasi lil ma'budi wal ihsani lil abidi kaga sallah keɓewa ne ga wanda ake bauta ke kadai a ce Allahu akbar ke kadai a ce fuskanta a duniya walil insani da kuma kyautatawa ilal abidi sai kuma wannan bangaren zakka kenan sun ma fa alaihira daga nan aka tsoro magana a kansu al'amra al'amma kala wa ati'ur rasul wa zalika jimtisali tina bai na wahidi nojin rasul da umarninsa annabi kenan da na nesata abubuwan duk da aka hana ba ɗaya ta rage ainihin ita ce gaskata duk abin da ya bada labari sharaɗin musuluncin mutum ya cika ya yarda da abun nan guda hudu zai gaskata ko yana gaskata duk abun da annabi ya ce kuma zai aiwatar da duk abun da annabi ya umarni ya karfansa zai bar duk abun da annabi ya hana sannan ba zai yi wani abu sai yadda addabin nan ya tsara to wannan shine musulmi in mutum ya karya ɗaya ya bar musulunci من يتبع الرسول دومين متومن دون تيجا أجا من زق الله فقد أطاع الله وأن يعيد أجا آه، الله لعلكم أي حين تقومون بذلك لو كتن تقول كيس إيه لو إن أبو با ترحمونا الله زي بك رحمة ومن أراد رحمة وأن أراد الرحمة وأن تكتن ما رحمة فهذا طريقها wannan shine hanyar samun rahmar Allah ta baraka wa ta'ala wa man rajaha min dona iqamati salati wanda duk ke neman rahama ba tare da ya tsayar da sallah ba wa ita is zakati bai ba da zakka ba wa ita ita'ati rasuli da za a ga manzon Allah fa huwa mutamallin jabidin wannan mai da'awa ne kawai mai buri ne makaryaci ne kawai aikinsa karantawa ba da labari da baki وقد منته نفسه رانسا ثانية مسا سابورا سامسا الأمانية الكاذبة آية سين دبقوي لا تحسبن الذين كفروا معجزين الأمة كذا قد أوكي كافرا دوليا نفوه سنجاغرا في الأرض معجزين في الأرض دوكو جاغرا ما الله يجعل سيئي كومة musulmai ne ko masu ko da yake na gari fala ya garurka ma mutu bihi fil hayatid dunya kada abubuwan da aka daɗaɗa musu da shi a rayuwar duniya ya ruɗe ka ka ɗauka cewar wai sun tsallake wa inna Allah wa in amhalahum Allah ko da dai gashi ya jinkirta musu ya ɗaga musu kafa fa innahu la yuhmiluhum bai kyale su ba jinkirta musu amma bai kyale su ba numatti'uhum ita qalilan muna dadada musu za mu dadada musu kan kan kan kuma nasarruhum ila adabin galibin mu tursasa su mu hankaɗa su zuwa wata azaba mai kaushi wata azaba mai girma wata azaba mai wuya ولهذا قال هنا نهت الله كذا ومأواهم النار ولبئس المصير ai bi'isal ma'alu makoma ainihin ma'alul kafiri na makoman kafirai ta yi muni ma'alul sharri makoman wahala wal hasarati makoman bakin ciki wal uqubati al abadiyya makoman uqubata abada يا أيها الذين آمنوا ليستأذن منكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد الصلاة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح تحتهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا يا ما أبو maza da mata ko mai kake ko mai kike saurari wannan kira alheri ne za a faɗi karibata da shi haɗari ne za a faɗi a matsallakewa saboda haka nan a nan ga tsarin zamantakewa a gida liyasta a liyasta liyasta'adhinukum alladhina malakat aymanukum ainihin liyasta'adhinukum alladhina malakat ayman abu wanda daman ku ta alladhina malakat aymanukum wanda daman ku ta mallaka bayan ku nan masu yi muku hidima su dinga neman izini a wayannan lokuta mutum na da bukata bawa ko baiwa amma akwai lokacin da bai kamata ta shigo ba kaga bayin nan wa lokaci ba sai sun yi sallah ba ba saboda shiga ta yi tana aiki ta shiga ta kwashe nan, ta gyara wannan ta gyara shayi ta yi wa ne dole ta shiga ta fita ta shiga ta fita wannan ba sa sai sun nemi tsani ba amma akwai lokacin da aka ware guda uku to bai wa za ta shiga ba ba wa ba shiga ba sai da izini والذين لم يبلغوا الحلم حكى وإن بس بلغ منكم yaranku ana ba su balaga ba ba su san al'aura ba su ma ainihin akwai lokuta uku da za a yi musu burfi ɗanka yarka yar ƙarama ko yaushe za ta faɗo ma a wannan ciki za ta faɗo kaga lafiya bude za ta faɗo amma akwai lokuta guda uku lalle gida a ba da horo babu yadda za a yi ta ya faɗo cikin wannan gurgurin da wannan ya ainihin mai su nemi izinin da aka ce salasa marrati sau uku ana wurare uku ina ayan ya ayyar ladina amanu da ya sa'azinu kuma ladina malakat aimanukum والذين لم يبلغوا العلم منكم ثلاث مرات وانا لقطة أخرى na ɗaya min ƙabali salatul fajiri kafin sallah asuba wato kada a saba wa yaro ko yarinya kafin sallah asuba shi zai faɗo cikin dare. to wannan aiki ma ne nawa ne tukuna na uba ne ko na uwa ne ya fi ga uwa uwa ce ya kamata lallai a ta kula da wannan karatu kuma uba ya tsaya ya ba ta umarni yaran na in dai kafin sallah asubahi babu yadda za a yi su shiga ɗakin baba wahina saba'una thiyabakum min adh-dhahirati da lokacin da kukan cire kayanku daga zafi domin bai kamata ɗanka ba bai kamata bawan kai sane ka tsirara ko da ina aiki a wurinka tawa da lokacin bai kamata ba an fita an yi kujiba kujiba an yi hada-hada wajen sha biyu rana ta sake an zo lokacin da za a huta an cire kaya to a lokacin nan bai kamata su faɗo ba mu ka muna cikin talauci ina ga talauci mai janyo yanzu ba mu da mako lokacin ko yaushe aiki kake 24 hours to in ka tsaya komai ya tsaya yaushe ne da rana za ka je gida haka dan kwanta haka a je kaya to amma dai wannan haka ka'ida nan an baka dama kada ka ya faɗo kada bawan ka ya faɗo na uku wa min ba da salatul isha bayan sallar isha a lokacin mutum shi ma lokacin sa bayan sallar isha ana gama sallar isha a lokacin mai gida ya kama gidansa lokacin to al'amura sun riga sun tsaya komai gashi nan mutum yanzu ku ba ku da kowa ba ku da komai salatu aurati wannan wannan kuna da eh, lokacin da za ku yi tsireki dare ku sau uku wannan salatu aurati tsirekin nan guda uku kuna da shi Allah ba ku ku huta laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna laisa alaikum junahum babu zunubi gare ku wala alaihim babu zunubi a gare su su bayan nan da yaran nan ba da damu da bayan waɗannan lokutan guda uku ko yaushe ba wa zai a ciki su waɗannan yaya na alaikum nan bayi na alaikum masu kewayawa ne a kanku yanzu nan kana rubutu jiro zai tsaya ta ga dole bawa zai ɗauka ya gyara an zai gyaru a kone ni kuma ba'dukum ala ba'd sashen ku akan sashi kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati haka Allah ke muku bayanin ayoyi wallahu alimun hakimun Allah masani ne Allah mai hikima ne bai da balagal atfal idan 'ya'ya suka balaga minkum al-huluma suka kai mafarki a ga wa'ancan 'ya'yan da ake magana wanda ba su kai mafarki ba amma wanda suka kai sun yi mafarki ma'ana mafarkin sun balaga ta azinu to so su dinga neman izini kuma ta ta'azan allazina min qawlihim kamar yadda na kafin su suke neman izini wannan tsari na zaman gida zalika yi bayyana lakum haka Allah ke muku bayani A ya ayatihi dokokinsa wallahu alimun haki Allah masani ne kuma Allah ta'ala da hikima ne